much a high, kiss hopping out much a haka ne ta shiga ne sai muke mata maganan nazifi shine ranta sai irin ya ɓaci din nan kawai sai muka ga ta fadi kasa am kin gane ko da da da da can da matar ta haihu suka samu matsala da shi nazifin sai ce kuma shi baya son ya mace ne shine sai aka zo ake zancen sai ta wannan sai kawai sai ta faɗi wace irin magana ake faɗa min hajiya kin san yana da matsala tsakaninsa da matarsa to ta fi ya mace sai kuma nuna ba son ah, ya mace ba son ya mace saboda ba yarsa bace ko ko ya nuna ba ubanta bane shi a hajjia ba haka bane ba wato nazifi akwai abubuwan da yake aikatawa boye wanda sai daga baya aka gane su da mu da hajjia marigayi duk daga baya muka gane cewar yayi wannan ya yawa yan mata uku ciki shi ne isa baya son haifar masa ya mace to wannan abun shine sa ta samu bakin ciki sai ta shide ta mutu hmm. wallahi ba aka zancen ne yake ba kawai ki fito min da gaskiyar magana kin ji wallahi karya ne aji ki fito min da gaskiyar al'amari ki gaya min yadda labarin nan yake likita ya aka yi haka me ka bata ta sha me dai kika bata ta sha ni babu abin da na bata ta sha Ani abin da na bata ta sha ba zai mutu komai ba. To ka je ka duba ka gani ta mutu. Ta mutu? Ta mutu. Ina maka magana kana tambaya ta? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aiki ya lalace. Kin sanar da iyayenta? Ni ban san kowa nata ba. Kawata ce kawai. Saurayi ne ya haɗa ni da ita. Kuma shi ne ya mana ciki tare. To baki san gidansu ba balantana ni? kin kira na ban san me zaki ga mu bilkis gata na ya riga ya fadi nazifi gatan ka bai kare ba Allah yana son ka da rahama ne shi yasa ya kace wannan kyautar kowa ya san mai tarbi na yi nadamar rayuwar da ya mace ya ya ce maka mummunan wace <laughs> shi kenan yanzu ba wanda zai kara daga mun kafa duk abin da na yi na san yanzu hukunta na za a yi ina lillahi wa ina ilaihi raji'un <laughs> Allah ya sa ka daina nadama ka Allah yake so shi sa ya maka haka yanzu mama ta riga ta tafi daga ni sai kai sai dai kai mana adalci kawai na ziki yanzu babu mai maka faɗa babu mai shiga tsakanin mu yanzu san shi kenan an daina daga mun kafa duk laifin da ne na san hukunta ne kawai za komai ba za ka daina shi insha Allah Nazifi ka cuce mu ba za mu taba yafe maka ba Nazifi siya mata mutu Wannan kuma wace ce Bulkisu shiga gida shiga gida na ce Bulkisu shiga gida shiga gida Bulkisu Lafiya Sai ya mata a garin cirewa da mu Nazifi ba za mu taba yafe ba wannan wannan kuma muna fama da wannan wannan bala'i kuma na bane wannan kuma ana mana wannan kuma da ban me haka je ki zuba min shara kazamar eh? banza kazamar wofi ki rasa yanda zaki zuba shara sai a kofar ɗaki na eh kowa ma irin ki ne shara fa kika zuba min an watsa miki shara ko zaki rama ne idan zaki rama bismillah na fa je in nemo faka ne in kwace fa ba wai na je na ajiye miki a kofar ɗaki bane ba fa ke me yasa biki aje shara a kofar ɗakin ki ba sai ki tattara shara ki je ki kai ta kofar ɗaki na ki zuba nan dustbin ne ko kuma gurin zuba shara ne ba haka bane gaba ɗaya tsakar gidan fa na share fa to ko zaki min rashin kunya ne rashin kunya zaki min idan rashin kunya zaki min ki faɗa sai in ji wane ne ya ɗaure miki gindi ai ba maganar rashin kunya bane maganar gaskiya ne na zuba miki shara a jikin ki zo ki rufe da duka in biki rufe da duka ba ban san kin rama ba ba ai ba maganar haka bane kuma ba wai maganar rashin kunya bane maganar gaskiya ne ke hannu kike yi wa magana ina miki magana kina jijjiga min kai kina min girgiza kina cewa ba haka bane dan na watsa miki shara to ki fada wa duk wanda zaki fada wa izo yi min abin da zai min shara ma na zuba miki yanzu abin da zan miki sai yafi zuba shara ni zaki ka iskancin banza da wafi a cikin gidana wallahi ko yanzu kika ƙara zuba min shara a kofar ɗaki na sai na watsa abin inna lillahi dan ba gurin zuba shara bane gurin to kai rigima daga fitana me yake faruwa ne eh ka tambaye ta mana ai ta zaka tambaya ba ni ba sai ka tambaye ta me ta yi me yake faruwa ne wai fa na yi shara na shiga ɗauko faka kawai ina fitowa ta watsa mai na ji ya isa ba na son surutu shiga ɗaki ɗakin na ƙofa ɗaki na shine gurin da ake je ki zuba shara mace shiga ɗaki wallahi ko yanzu kika zuba shara sai na watsa miki naji je ki daki ga nan zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ni baka kyauta min ba ai da ka ni na lullisa wallahi goban an ce ta wani ba za ta yi wani ba ke ba za ki gane ba kin san ni ba na son abin da zai taɓa lafiyarki yanzu da tsotsayi ta zo ta ji miki rauni ai ni aka cuta ai yanzu wani yarinya ce za ta ji min rauni ai bata isa ta yi mu bada ka banda na lakaɗa mata shegen dukan da ko cewa aka yi ta tunkaru wani idan ta ga yana tafiya ba za ta tunkare shi ba balle ni ta tunkare ni kuma wallahi ko daga bacci na tashi wannan yarinya bata isa ta tunkare ni har ka ce za ta yi min rauni ba Allah ma ya kiyaye ga wannan daman musamman ke na ji na so wannan kaza ke kadai zaki ci wannan kaza shi yasa nake son ka masoyina abin alfahari na <laughs> hakkin sa ni farin ciki rabin raina to ita kuma murjan ita ma ka kai mata ne ah, haba Allah ki bar faɗan haka in kayi miki abu sannan in kai mata irin sa kin ga ta miki kalan nama ne ai ta yi sai rogo ko in so mata awara a bakin titi Allah to godiya nake Allah ya saka da alheri to yanzu ka san me kai maza ka je ka siyo mata aurar kan masu aurar su tashi ta bari in ji Allah sama masu awarin ma basu tashi ba to shi kenan sai ka da to sai na magana mai ta mai kunyar mai jinta mai halin wauta shi ne ke keta baiwar Allah wa zai gane ta haka insan kowanmu duka mun bambanta ya mace wannan kyautar Allah ce kowa ya san mai tarbiyya ce ya mace yaya ce kuma kanwa ce ya haba murja me yasa kike kokari ki haɗa kafaɗa da hadiza ni ba haɗa kafaɗa ne da ita ba ita ne take ƙoƙarin dole sai mun yi kokowa gaskiya gwara da biki biye mata ba da kin biye mata da yanzu kina gidan asibiti na san halinta ai shi yasa ma na ki sauraron ta amma gaskiya kin burge ni tawa ai na lura ba ta da wani buri illa ta ga muna kokowa da ita hmm. ai in baki sani ba ai dambe ta gada dole ta so ku yi dambe jikar audu shago ce fa dan fa ita a gidan dambe aka yaye ta me yasa ba za ta so ki ku ba tare ba wai dan Allah baki ji kashin ta yadda yake da kwari kamar na tsohuwar godiya ba ta Allah ya sauwaki to rabin raina ga wannan rike haka ga kuma wannan kuma dike kadai ki ciki sha ki more duka ni kadai duke kadai ba duk ba don wani abu fa saboda irin soyayyar da take tsakanina ne da ke gaskiya na ji daɗi sosai to masha Allah saboda ke kika fi dacewa da in miki haka haka ne na gode masoyiyata fara mai fara aniya kenan shi yasa nake son ki irin wannan murmushi haka salam salam salam salam alaikum Amu alaikum assalam. Ka je ka gama bata haƙurin ne? To wannan wani haƙuri zan bata kuma me nayi mata ma da zan je ma bata haƙuri. To ba ta gaya maka na watsa mata shara ba shi yasa ka daɗe a ɗakin nata? Ani <laughs> baki sani ba hakan da kike mutu kin mun daidai na ji daɗin hakan da ta fara yi. A to ai na zata yanzu ma zuwa kai ka hargitse min saboda na watsa mata shara. A da Allah ya haƙuri Allah ya huci zuciyarki. ai ita ma kini bibi ne da tsegumi ya fito da ita ta yi shara a tsakar gida me take yi ga ɗakin ta nan ta gama sharewa sannan sai ta wani fito wani waje ai duk neman rigima ne ai ni na fahimci komi ai wallahi na gaya mata duk ranar da ta ƙara tara shara a ƙofar ɗaki na a tsakiyar gadon ta zan je in zuba mata sharar buɗe ki ai ke ma yanzu kuma ma baki ma san wani abu ba me kenan ai ki buɗe kunnen ki ci. ai ba na son kwanan ɗakinta saboda mi? Hmm. ai billahi lazi saboda warin ɗakinta in na shiga ɗakin nan wani hamami zuciya ta wai ba kya lura da ni ne in na fito daga cikin ɗakin raina a bace, a bace ba na jin daɗi wai ki na ga dariya kike wai baki lura ba ne don ranar da na kwana a ɗakin saboda jin daɗi da annashuwa irin farka nan da nake na dare ba na yin sa saboda ɗakin ƙanshi komi lafiya lau wallahi ki ma sani duk ranar da na kwana a ɗakinta yadda na ga rana haka nake ganin dare wai ba kya lura tarin ma in na fito ba kya hango irin in zai shiga ɗakin ba kya hango auduga a cikin hanci na duk dan saboda warin ne ai na ɗauka kina lura to dole ne zaman nan tunda baka samun sukuni a gurin ta to ka sake ta bana ni dai ina roƙon Allah Allah ya sa ka dan ƙara maimaita irin wannan kuskuren da na maimaita ba don wannan auren wannan ai kuskure ne wani kuskure ka aikata kuma au to auren murjama da yar uwarki ha to da akan wa muke magana to kai ma da mun wani kuskure ne da ya sa ka aure ta <laughs> ai kin san mutum kowane da kaddararsa wannan auren ta auren kaddara ne na riga na aure ta ai sai da kawai ne hakuri da ita da zama da ita amma ba daɗi ko na miskala zaratin zama da ita ke ɗin nan <laughs> ki sa ai akwai bambanci ko ga gani ma Allah <laughs> Hajiya binta wai matan nan me take nufi da wannan tambayar da take mana <laughs> Hajiya Batula ni ma mamaki nake ji kadda ya mutanen nan su canja mana wannan kalmar ya zama wani kalma ta daban fa kai kina nufin kenan su mana shar su ce mu ne muka kashe ta haka suke nufi ba ki fahimci magana da suke bane ba batula inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hajiya binta kar ba su jefa mu a cikin musiba fa maganar fare ba ba fa karamar wasa ba ce ba fa hajiya batula abin da ke damuna ga shi dai labata na ballantana ta faɗa musu gaskiya abin da ya faru hajiya binta ai laifin ɗanta ne shi ma kuma ya san laifinsa domin ko bakin cikinsa ne ya sa ta faɗi a nan gurin ta mutu ai shi ma ya sani hajiya kuma faɗa zai yi idan shairin suke neman mu da shi kina nufin zai faɗi wannan maganan ne to an gaya miki ina ta ƙoƙarin kada bilkisu ta san abin nan ashe ma za ta gani da idanta kinga suna nan a sama tintini shiru ko me suke yi ne ban sani ba bari dai in je in kira su ban ji daɗin yadda na zo na same ku ba, saboda kwata-kwata bai ke kama da kalan faɗa ba. Wallahi tallahi ni ma ban so na kula ta ba, amma ka san halinta da shegen masifa yau daban gobe daban masifa ta yau daban ni abin har ya fara isa na to don Allah me yasa kika kula ta bayan kin san halinta da kan kike faɗan irin halayya ta yanzu Baba so ne na kula ta ba na yi shara na shigo ɗaki na fito kenan kawai sai na ga ta watso min shara shine na tambaye ta ko wani abu ne mata sai take ce min wai ai kullum in na yi shara sai na watsa ɗakinta. ai wallahi ki ma sani ma in ma baki sani ba khadija muguwar ƙazama ce kuma ba ta son duk wani mutum da yake da tsafta wannan da abin da kika yi ai tsafta ne kuma ai kwa tsafta abu ne mai kyau kuma tsafta tana ɗaya daga cikin cikon imani ai ita sam bata san wannan ba ai me yasa kika ga kwata-kwata ba ta da imani ko tana da imani a'a <laughs> ke kenan da kika je islamiyya kika samu ilimin arabi a kanki ke dinnan ke kika san tsafta ita da bata je islamiyya ba ko bihin bata sani ba baki ganta kazama ba shi yasa zaki ga komi nata babu natsuwa babu hankali burbur ta yi nan irin a rikice ita kanta kawai za ki ganta abun mamaki ba kin lura na ku iri ɗaya ce to ni ku a gani na me zai hana ba za ka bata shawara ta koma neman ilimi ba wa wannan ɗin ni in bata shawara to billahi lazi ba za ki bi ni bashin rantsuwa ba ba za ta koma ba saboda me ba ta koma ba ke ma kyayi tambaya dalilin da ya sa ba za ta koma ba jahilci ne ya mata katutu a kanta da kuma zuciyarsa shi ya sa ba za ta koma ba sannan kuma ga hasada yana biye da ita ga baƙin ciki duk ita kadai duk wani wanda kika san mai ilimi ne ko inda za a samu ilimi kai da shi kansa ilimin ma hassada take musu ba na gaya miki ma kin san dalilin da yasa ba na son gaya miki ba na son ma ki ji haushinta. ta to wallahi tun da an zo gurin wallahi ke kanki da kike gani bakin ciki take miki take miki hasada ba san ki take ba duk ba wani abu ne saboda rashin iliminta cabɗe amma ko gaskiya ba ta kyauta wa kanta hmm. ai in gaya miki yanzu kuskure ya sa kika shiga ɗakinta kin san kwat ɗaya na yawo ba za ki iya ba Saboda me? Ki san shara ne take a ɗakin ta? Shara ne a ɗakin ta inda ka san irin babban bola ɗin nan ta anguwa. Kin san kan ta idan kina jin datti kina kwanciya birgima ke nan ɗina wata ran ji nake walla kamar reza ta yanke ni saboda tsakowar da take nan gurin ɗoyi. Kin san Allah ko? shi yasa zaki ga shi soro daman duhu yake nema da inda shirgi yake dole shi da shirgi ya ya cika ɗakin ta makil in kika shiga ɗakan inda gadon yake shi yasa ma bacci ma wai kamar yadda nake a ɗakin ki ba kya ji na hannun shari nake to wallahi ba na iya a ɗakin take sani ma. Cabɗi janna to Allah Ubangiji taimake ta ta gyara. Hmm. Ai in gaya miki zancen wani gyara da Hadiza jijangala babu shi ba a nan fita samun nan kasanta ba gado ta yi daga wajen uwarta ita ma haka shirgin ɗakin nan da yake jin daga ɗakin mahaukaciya da ɗoyin nan da wari gado ta yi to gadon kazanta kuma mm-hmm. yi mana to Allah kiyaye amin amin sai fara mai fara aniya wani lokacin muna shiga abin da ya fi ƙarfin wani lokacin kuma abin da ya fi ƙarfinmu ne yake shiga mu ba mu sani ba. Amma Zainab wannan shi ne ya shige ni kuma ya fi ƙarfi na. Haka kaddara Allah take. Zainab ki bani shawara yaya zan yi da wannan matsala. Bilkisu a wannan karan kaina ya kulle. Kaina ya daina aiki a cikin wannan matsalar. Don haka shawara ita ce kawai mu ci gaba da addu'a. Hmm. Addu'a san mai sa ba. kwata-kwata na kasa yarda da mutanen nan na kasa yarda da abin da suke faɗa wallahi mutanen nan ai ni ma kullu ba wai na yadda da su bane kawai dai suna magana su bin su dai kawai nake raka su nake ni ai wallahi mama da za a bani dama mutanen nan kawai ku bani ni in ma kasa a kotu ni wannan auren shi ya fi na shi na damu da a kashe wannan auren da mama tun da ta hada shi ta samu matsala dama wannan auren ai ba a kan ka'ida ma aka hada shi ba na shiga uku yanzu idan hukuma ta shigo cikin kes din nan ya zan yi ga shajiya ba ta ra'ayi waye zai kubutar da ni daga cikin wannan abu nasibi kai kuskure in ka ce haka domin Allah shine gatan kowa ko hajiya tana raye Allah ne zai fitar da kai ka sa a ranka cewar Allah ya isa maka komai amma abin da nake so da kai ka yi nadamar abin da kai ka dawo kan hanya madaidaiciya ka ban ma Allah laifukan da kake yi Allah zai maka komai domin Allah shine gatan kowa Ado nasibi ni yanzu wani ƙwarin gwiwa ne da ai ba yadda zan sai yadda Allah ya da ni kawai Assalamu alaikum Alaikum assalam hajiya Ya na ji ku kun yi shiru a ɗaki ko dai tattaunawa ake yi wallahi mama muna nan muna dan tattauna dai abubuwan da suka dan wuce ne haka ne to amma ai da kun taso mun je gaba ɗayan an tattauna tun da hajiya batula na ƙasa tana jiran mu to shike na hajiya ga nan zuwa to shike to to ummi na tun da bacci take ji na ga alama tana jin bacci bari in kwantar da ita maybe da ta yi bacci ko kuma ka tura ta kuka ba gwai mu tafi da ita kasan mu ai in mun je can kasa kuka za ta yi amma yanzu ta yi bacci kafin ya mata kunga yanzu dai duk mu yi hakuri tukunna wannan mutuwar ya lafa tukun saboda yanzu kar mu rashin hankali a ɗauko magana kuma da wanne za mu ji da rashin ta ko ko da wannan magana a bari in abin ya lafa sai a san me za a yi ya mace haske samun ya mace bai wace kyautar Allah <laughs> na da danna waya ne ma'aikata Nazifi, abin da nake so da kai shine ka dogara ga Allah. matuƙar ka dogara ga Allah Allah zai isar maka dukkan wannan al'amar. ban tashin hankali na shine hmm. da wani ido zan iya kallon Bilkisu ga dai ta san komai Nazibi ina da mafita akan Bilkisu ya mace haske samun ya mace bai Bilkisu ya zama dole ki koma gidan mijinki sai dai in shine ya ce baya yi Hajiya Binta gaskiya babu inda za ta je ba zai yiwu ba za ta koma ba. Idan har kina tunanin halin da jaririya ta shiga ciki to kuma sai ka tana halin da yake ta ma ta shiga ciki Bilkisu. Hajiya Batula kenan. Ba kya gudun abin da mutane za su faɗa. Za su ce dan ba Hajiya Dela ne muka yanke wannan hukuncin. barin gaya miki idan za ki je ki bar jira babu ruwa da wani zancen abin da mutane za su gani su faɗa mun nemo kan mafita kawai shine mafi alkhairi ina ki da mutane kika biye mu ki faɗa ma rijiya ki kashe kanki hajiya binta bari ki ji in gaya miki shi wannan nazifin da kika ga baya son haihuwa 'ya'ya mata saboda yana gudun kada haifi 'ya'ya mata ai musu abin da yake wa 'ya'yan mutane ko kuma akwai wani abu da yake nufi a ƙarƙashin ƙasa wallahi Hajiya ta hawa yanke za su ƙare kullum kuka kullum kuka kan wannan kes. Ai dole Hajiya Batula waye na su ƙare. Saboda ba zan iya ganin halin da Bilkisu a kullum take ciki ba. Hakuri za ki dinga yi yadda hawayen nan haka. shi baki cikin nan wata rana zai zama kamar babu shi a rayuwa gaskiya ki daina kuka ni ba na son ganin kina kuka kukan yayi yawa haba har ki gama da hawan jini ko ciwon zuciya mana shikenan kuma kaddara a yi bincike a cikin wannan lamarin abinda bincike ya bayar sai a yanke hukunci a kai wannan kawai ta ce mafita kawai mu zo mu san yadda za mu kawai kulle lamarin